أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana har yanzu muna safiyar ranar asabar wadda ta daidai da ashirin ga watan rabi'u nisani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu da dari hudu da ashirin da tara daidai da ashirin da shida ga watan april shekara ta dubu biyu da takwas ga mu muna tsaitsaye muna zazzaune a masallacin da aka fi sani da markazu salafiya number 46 majarod tudun wadar zaria jihar kaduna nigeria wannan ita ce ranar farko da za mu ainihin fara karatun sahihul bukhari a wannan ainihin sabuwar cibiya a kuma wannan sabon ainihin masallaci namu. shi wannan karatu na sahihul bukhari mun yi shi a tsohon masallacinmu fiye da shekara goma sha biyu da ainihin suka wuce sai dai yanzu za mu ainihin sake karatun ne ba don komai ba saboda shi karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ake karanta alqur'ani a karanta a sauke a kai a komo haka ake yi mishi jama'ar musulmi wannan shine kasar na biyu daga cikin jeren giyar waɗannan ainihin kasusuwa na muƙaddimar sahihul bukhari kuma muna sanar da al'umma musulmi cewa a yau ƙarfe takwas in Allah ya so na dare bayan sallar isha za a fara karatun sahihul bukhari ɗin insha Allah don haka kasar na ɗaya da na biyu shine muƙaddima kasar na uku zai zama shine asalin doron karatun sahihul bukhari din insha Allah don haka tsarin da za mu yi wa kasusuwa shine kasan na ɗaya da na biyu za su zama a matsayin ainihin muƙaddima don haka za mu sa muƙaddima a muƙaddima b shi asalin doron karatun da za a fara yau in Allah so da daddare shi kuma shine zai ɗauki lamba ta ɗaya lamba ta ɗaya lamba ta biyu lamba ta uku don haka asalin muƙaddimar ba ta cikin lamba sai dai a da ba amma karatun shine zai ɗauki lamba ta ɗaya da ta biyu a wannan ɓangare na farko za mu fi da muhimmanci dangane da wane ne imamul bukhari mecece manufar shi da ta sa rubuta wannan littafi kuma yaya tsarin littafin shi da wannan malami sunan shi muhammad ɗan ismail ɗan ibrahim ɗan almughira ɗan bardisba aljuafi babban ɗan shi na farko sunan shi abdullahi to kamar yadda sunna ta hukunta shine ake ce mai abu abdullahi baban abdullahi sai dai imam bukhari ya rasu bai bar kowa a duniya cikin 'ya'yan shi ba duk sun riga shi rasuwa daga ciki har da wannan ɗan nashi abdullahi mahaifin imam bukhari sunan shi isma'il kakan shi sunan shi Ibrahim, baban kakan shi wato mahaifin kakan shi shine Al-Mughira, wannan shine ya je ya karba addinin musulunci a hannun Al-Yaman Al-Ju'fi wanda shine gwamnan kasar Bukhara. Yaman Al-Ju'fi gwamna ne na kasar Bukhara a lokacin yana ba majushi shi mahaifin kakan Bukhari din yana bautar wuta sai je karbi addinin musulunci. amma baban shi fa bardisba to ya mutu ne a cikin ainihin kafirci to ana wa bukhari ainihin wato dangane da alju'ashi ne saboda danganta shi zuwa ga wanda wato baban kakan shi ya karbi addinin musulunci shine al-yaman al-ju'afi al-yaman al-ju'afi din nan malami ne kuma sarki shi yasa sai ka ji sarki ne gwamna ne sannan kuma malami ne mai wa'azin addinin musulunci har ya musuluntar da mahaifin kakan Bukhari mai suna al-Mughira. Shi ainihin mahaifin al'imamul Bukhari malami ne wanda ya nemi ilimi. haka kuma kakan al'imamul bukhari yana daga cikin malamai sai da ya fi shahara da harka ta kasuwanci amma asalin wancan kaka na sama shine bardisba ɗin shi kam manomi ne ma'anar ita kalmar bardisba ɗin ma kenan da harshen bukhara shine ainihin manomi har yanzu kuma wannan yare na su al'imamul bukhari ana yin shi a duniya in ka shiga ƙasar makka da madina za ka samu 'yan ƙabilar bukhara sunan ƙabilar kenan bukhari sunan garin kenan bukhari za ka ga har restaurant in suka kafa a makka ko madina sai ka ji ana cewa bukhari restaurant wai ɗan ƙabilar ne ya kafa don haka shinkafar da suke dafawa ma sai ka ji akwai sunan wadda take bukhari dafaffe shinkafa ce sunanta bukhari To, wannan kenan. Wannan gari na Bukhara ya zauna a ƙarƙashin tarayyar Soviet wadda ta rugurguje, a yanzu garin yana ainihin Turkistan kusa da ƙasar Afghanistan. Bukhari ba balarabe ba ne, ya koyi larabci ne, Allah kuma ya sa mashi albarka. Ji abin da Bukhari yake cewa kamar yadda al'imamun Zahab ya ba da labari a cikin littafin Sero Alamin Nubala. wanda mafi yawancin tarihin nan da za mu ɗauko na Bukhari daga cikin littafin Sirru Alamin Nubala ne mujalladi na goma sha biyu daga shafi na ɗari uku da casa'in da biyu har abin da ya gaba. Da kuma littafin Tarihu Baghdad da kuma littafin Al-Ikmal fi raf'il irtiyab anil mu'talif wal mukhtalif fil asma'i wal kuna wal ansab na abu nasr ibn makula kaɗan daga cikin littafan da za su zama mana hujja kenan wajen ainihin tarihin nan na imam bukhari tare da komawa zuwa ga waccan muƙaddima ta ibn hajirin wadda ita ma ya yi tarihin imam bukhari a cikinta mai suna habiyu sadi imam bukhari ya ce sami a abi min malik ibn anas yake mahaifina ya koyi karatu a ainihin wato wurin Malik ɗan Anas, wara'a Hammad ibn Zaidin kuma ya ga Hammadu ɗan Zaidi malamin Abu Hanifa, mahaifin Bukhari. وصافح ابن المبارك بكلتا وصافح ابن المبارك بكلتا يديه sannan kuma ya gaisa da Abdullahi dan Mubarak da dukkan hannayen nan nashi guda biyu mana imam bukhari yana ce maka mahaifin shi mutum ne da ya shagaltu da neman ilimi har ma ya yi karatu wurin imam malik ya kuma ga babban malamin fiqhu malamin abu hanifa mai suna hammad ibn zaidin kuma har ya gaisa da al'imamu abdullahi dan mubarak wannan ya nuna baban imam bukhari ya yi rihla kenan wato yawon neman ilimi shi al'imamul Bukhari an haife shi ne a ranar Juma'a bayan sallar Juma'a, sha uku ga watan Shawwal, hijira na da shekara ɗari ɗaya da casa'in da hudu. Da aka haife shi sai makance tun yana ɗan ƙarami. Mahaife shi ta ta addu'a tana kuka ga Allah ya buɗe idan ɗanta. Rannan sai ta mafarki ta ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam salam annabi ibrahim yake ce da ita ya hadhihi qad radda allah ala ibniki basrihi li kathrati bukaiki aw du'aik yake wannan allah ya dawo da danki idan shi saboda yawan addu'a da kike da yawan kuka da kike imam bukhari ya fara koyon ilimi tun yana dan karami wato dan islamiyya amma tun a wannan lokaci sai ya fi shahara ya fi karkata zuwa ga ainihin hadisi tun yana dan islamiyya bai wuce shekara goma ba sai yadan ya fara haddar hadisai kuma har yana iya gano kurakuran manya daga cikin malaman shi ya haddace littattafan da su al'imamu abdullahi dan mubarak da waki'u suka rubuta akan hadisi da ainihin zuhudu sannan ya san fikihun abu hanifa ya haddace shi imamul bukhari mahaifiyar shi sai ta ɗauke shi ta tafi ƙasar makka da shi da kanin shi mai suna Ahmad domin burinta shine ‘ya'yanta su zama malamai. Suka je suka yi aikin hajji da mahaifiyar da kanin shi Ahmad sai suka dawo gida, amma shi Imamul Bukhari sai ya tsaya a wurin manya-manyan malaman Makka irin su al'imamul Humaidi Abdullahi bin Zubair ya koyi ilimi wanda za ka ga hadisin farko da zai ruwaito mana a farkon littafin shi daga wurin wannan malami ne al-imam al-humaidi abdullahi ibn zubair a wannan malam a makka imam al-bukhari ya sadu da shi lokacin da ainihin mahaifiyar shi ta kai shi banda al-imam al-humaidi al-imam al-bukhari ya shiga dukkan kasashen da jami'o'in musulunci suke ya je yayi karatu a wannan zamani ga bayanan za mu ainihin kawo na malaman al'imam al-bukhari dangane da garurukan da ya shiga da kuma kaɗan daga malaman da ya haɗu da su. Imam al-bukhari ya shiga ainihin balh da ya shiga balh ya koyi hadisi wurin al'imam makki ibn ibrahim al'imam makki ibn ibrahim yana daga cikin manyan ainihin malaman shi sannan ya shiga marwa ya ainihin koyi hadisi wurin Abdan ɗan Usman da Aliyu ɗan Hussein da Sadaka ibn al-Fadli da makamantansu. A garin Rai kuwa ya koyi ainihin hadisi a wurin Ibrahim ibn Musa a Naisabur ya koyi hadisi wurin al'imamu Yahaya ibn Yahaya da wasu manya-manyan malamai. A ƙasar Bagadaza kuwa ya ainihin koyi hadisi wurin manya-manyan malamai irin su Muhammad ɗan Isa, Abba, da kuma Suraij ibn Nu'man da Affan da Muhammad ibn Sadiq. A Basra ya koyi hadisi wurin manyan malamai irin su Abu Asimin Nabil da al-Imam al-Ansari da Muhammad ibn Ar'ara da wasu manya-manyan malamai. A ƙasar Makka al-Imam al-Bukhari ya koyi hadisi wurin manya-manyan malamai irin su al-Imam Abu Abdurrahman al-Muqri da Khallad ibn Yahya da al-Imam al-Humaydi kamar yadda mu gabatar. a madina ya koyi hadisi wurin manyan malamai irin su al'imamu abdulaziz al'ausi da ayyub ɗan suleiman ɗan bilal da ismail ɗan abi uwais a ƙasar masar ya koyi hadisi wurin al'imamu sa'id ibn abi maryam da ahmad ibn ishkab da abdulaziz ibn yusuf da al'imamu asbahu wanda yake almajirin imamu malikuni. a ƙasar sham ya koyi hadisi wurin manyan malamai irin su al'imamu abul yaman da muhammad ibn yusuf al-firyabi da abu musfir da ainihin mutane manya-manya cikin ainihin malaman hadisi ƙarshen tika-tika tik al'imamu bukhari da kanshi ya ce katabtu an alfin wa samanina rajulan laisa minhum illa sahibu hadisi illa sahibi hadisi yace na koyi hadisi na kwafo, na rubuto, na iya manya-manyan malamai guda dubu ɗaya da tamanin suka koya mini hadisi ya ce dukkansu kuma gogaggu ne a cikin hadisi da aƙida. Dangane da aƙida ma ji abin da suke cewa, kanu ya na al'imanu ƙaunin wa amalin yazidu wa yankusu. Imani abu ne da ake faɗin shi da baki a ce an yi imani kuma a faɗi la ilaha illallah sannan a aikata ayyukan imani irin su sallah da ainihin azumi imani abu ne da ke karuwa da karuwar kyawawan ayyuka yana raguwa kuma da ainihin raguwar kyawawan ayyuka ko kuma aikata munana almajiran imamul bukhari shahararru ne sun shahara kuma suna da yawa ba za su ƙididdigu ba sai dai sanannu daga cikinsu akwai shahararren almajirin shi الإمام أبو عيسى الإمام الترمذي ما يببل التاسي ده الإمام أبو حاتم الرازي ده الإمام إبراهيم لين إسحاق الحربي أبو إسحاق الحربي ده الإمام أبو بكر ابن أبو الدنيا ده الإمام أبو بكر أحمد بن أحمد بن أمر بن أبي عاصم ده صالح بن محمد ده مكمن malamai irinsu al-Imam Ishaq ibn Khuzaimah duk waɗannan almajiran al'imamul Bukhari ne. Har yau akwai almajiran shi daga ciki akwai Muhammad ɗan Yusuf Alfirabri wanda ya ruwaito mana wannan littafin da sababin shi za mu fara karatu a yau insha Allah wanda za mu zo mu magana a kan shi wani lokaci a gaba a cikin karatuttuka insha Allah domin yau mun ce muna yin abubuwan a tattakaice ne. Har yau cikin ainihin almajiran shi akwai al'imamu Muslim ya koyi hadisi ya rawaito hadisi daga gare shi sai dai bai saka hadisin Bukhari ko ɗaya a cikin littafin shi sahih al-Bukhari ba a cikin sahihu Muslim matsayin shi na ilimi a zamanin da ba a gwada ilimi da digiri ko da diploma ko da certificate na sankandare ko makamantan haka ana ainihin gwada ilimi ne daga wurin waɗanda kai karatu da kuma waɗanda garurukan da ka shiga wurin karatu don haka imamul bukhari in ka ce mishi dokta ne ka rage mai daraja in ka ce mishi profesa ne ka rage mishi daraja ko da me ka ce mishi daga cikin mukaman duniyar ilimi waɗanda aka takura ilimi a kansu a yau to babu shakka ka rage mishi daraja Imam al-Bukhari malami ne ƙwararre na ilimin jarhu wa ta'dil ma'ana bakanikin hadisi. Imam al-Bukhari hafizi ne, mutkini ne, babuti ne, sabati ne a cikin ilimin hadisi. Ma'ana garan dangan gariya ne shi a wajen ainihin hadda. A zamanin shi ya shahara da yawan hadda da kuma ƙarfin hadda, da yawan ilimi da basira. har ma aka rinka yi mishi gwaji saboda ya zama malami tun yana yaro karami saboda haka reni ya rinka shiga tsakanin shi da waɗanda suka girme shi sannan ya goge ya ƙware a cikin larabawa shi ba balarabe ba sai reni ya shiga tsakaninsu da shi don haka larabawa suka yi ta ainihin yi mishi gwaji da makamantansu al'imamu muhammad zuhuli wani malami ne wanda ya kai ya komo a zamanin shi a bagadada a shekaru ya haifi Bukhari, a ilimi kuma an ji labarin shi fiye da kowa. Sanda Imamul Bukhari ya shigo garin da aka fara magana dangane da hadda ta Imamul Bukhari, wanda Imamul Bukhari shigowar shi garin sai ya kwantar da kanshi, ya je karatu hatta a wurin wannan malami. To kwana biyu kuma sai baiwa Imamul Bukhari sai ta fara bayyana sai shaidan ya nasara akan Abdul sai ya zo yana ainihin hassada yana ainihin faɗa da shi har dai sai da wannan hassada ta kai ƙarshen zubewar girman al'imam Muhammad al-Zuhari. Allah ya kiyaye. Manyan malamai a ƙasar ainihin Bagadad suka rinƙa yi wa Bukhari dariya suna cewa wannan bagwari wanda ba balarabe ba shi ne za a ce har ya fi mu iya hadisi. Wannan saurayin sai suka tattara hadisai ɗari suka bai wa ɗalibansu guda goma. kowane ɗalibi aka ba shi guda goma aka rikita hadisan aka ce ku je ku kun ishe shi da suka je suka ce mun ji ana ce maka kai ne sarkin mummunai a hadisi to shi ne muka zo mu ji mummunancin naka a hadisi da gaske ne mummunancin ko kuwa munafurci ne don haka waɗannan hadisai muke so mu karanto maka so mu ji meye jawabi a kai duk hadisin da suka karanta mishi sai gyada kai ya ce bai san shi ba sai su tuntsure da dariya sai da sai gama karanta waɗannan hadisai guda ɗari sai ce to ku saurara ai abin da nake nufi da ban san waɗannan hadisai ba shine ba haka suke ba ma'ana kwakwalwar imamul bukhari kwakwalwar shi digital brain ce ba analog brain ba domin digital ba ta iya karɓan kuskure in ka sa mata daidai ta fahimta in ka sa kuskure sai ta ce bata sani ba ina fata an gane saboda haka sun kawo hadisin Abu Huraira sun ce Aisha ce ta ruwaito sai ce bai san shi ba da aka gama sai ya ce duk hadisan ba haka suke ba abin da nake nufi da ban san su ba ma'ana ban san su haka ba sai suka ce to ya suke sai fara bin su ɗaiɗaiɗaiɗai na cewa kai da ka kawo hadisai goma hadisi na uku da ka kawo wannan matinin hadisin da ka ce jabiru ne ya ruwaito shi ba jabiru ne ya ruwaito shi ba abu qatadatul ansari shi ya ruwaito shi jabiru ya ruwaito hadisi na bakwai ne da wancan ya kawo da haka ya biya shirya musu waɗannan hadisai guda ɗari cif sai suka ce to yanzu kam mun san amirul mu'mini na kake a hadisi lallai sarkin mumine kake a hadisi to Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi ainihin baiwa da ainihin yawan ilimi da kuma iya fahimta shi kanshi al-imamul bukhari ya ce, La'alamu shay'an yahtaju ilaihi illa wa huwa fil kitabi aw sunna, faƙila lahu yumkin ma'arifatu zalika kulluhu qala na'am. Ya ce, Duk abin da ka sani a duniya kake buƙatan shi akwai shi a Ƙur'ani da hadisi. Ya ce, Babu abin da yake buƙata sai ya zan akwai shi a cikin Alƙur'ani da hadisi. Sai ka ce da shi, Ala gafata malam, komai kana nufin komai za a iya sanin shi a ƙur'ani da hadisi sai ya ce ƙwarai da gaske da haka ashe in an karanta qur'ani da hadisi za a samu larabci a ciki za a samu nahau za a samu sarf za a samu aqida za a samu adab za a samu nahau da sarf da ko menene za a samu a ciki da tarihi kuma dukkan abubuwan da za a samu a qur'ani na ilimin addini ko rayuwa nagartattu ne don isnadi ne wanda daga manzon Allah ne daga mala'ika jibrilu daga lauhul mahfuzi daga wurin Allah kun ji wannan maganar kenan sannan wa qala lahu ba'dhum qala fulanun anka la tuhsinu an tusalli aka zo aka ce Imam al-Bukhari wani ya ce baka ma iya sallah ba wa qala sai ya ce law qila shay'un min hadha ma kuntu aqumu min zalika al-majlis hatta arwi 'asharata ta arwi 'asharata alaf hadithin fi salah khassa yace anya ni din za ce ban iya sallah ba yace da dai wani abun aka ce ban iya ba ta ce to da sai in yadda ya ce kafin in tashi daga wurin nan yanzu in ana so da ka sun kawo hadisai guda dubu goma fa game da sallah ina da hadisi dubu goma aka da sallah game da sallah amma a ce ban iya sallah ba ce a dai sake magana Imam Bukhari kenan manyan malamai daga cikin malaman shi da waɗanda suke ba malaman shi ba malaman zamanin shi sun yi yabo a kan shi yabo na gaskiya bar ku ji abin da shi da kanshi ya ce zakarani ashabu amr ibn ali al-fallas bi hadithin ɗaliban wani babban malami mai suna amr dan ali dan fallas wanda malamin imam al-bukhari ne yace ɗaliban sai suka ainihin yi muzakara da ni suka nemi tattaunawa da ni faƙumtu da suka faɗi hadisin sai na ce la a arifuhu ban san hadisin ba fa surru bi zalika sai suka yi dariya suka yi murna wa saru ila amrin sai suka je wurin malamin mu amru dan fallas fa akhbaruhu suka ce to yaron nan dai mai kankan ba da karambani muka je muka tambaye shi wani hadisi wai zai ce bai sani ba wa qala sai shi malam fallas yace hadisun la ya'rifuhu muhammad ibn isma'il laysa bi hadisi ya ce in dai hadisi ne wannan yaro Muhammadu dan Ismaila bai sani ba ai ba hadisi bane ai da yace muku bai san shi ba to ba hadisi bane ana nufin tatsuniya ce wa kana ishaq ibn rawiya yaqulu ishaq dan rawiya yana cewa uktubu an hadha shab ku je ku koyi karatu wurin saurayin nan ya'ni al-bukhari yana nufin bukhari dan a lokacin shi al-imam ishaqa dattijo ne ya girma ya haifi Imam al-Bukhari kuma ilimin shi ya bayyana don shi sa'in Imam Ahmad ibn Hanbali Imam Ahmad ko ya girma ya haifi Imam al-Bukhari dan ya karantar da Imam al-Bukhari tun yana dan Islamiya to shi kuma wannan sa'in Imam Ahmad ne kuma abokin shi ne Imam Isa ga dan Rawiya shine sai yake cewa ɗalibai ku je ku koyi karatu wurin saurayin nan sai ce falau kana fi zaman al-Hasan domin wannan saurayin da a zamanin al-Hasan al-Basri yake rayuwa لاحتاج الناس إليه لمعرفته بالحديث وفقهه mutane sai sun buƙace shi duk daga Hassanul Basri to sai mutane sun buƙace shi saboda ya san hadisi kuma ya san fiqhun da ke cikin hadisi wa qala al imam ahmad malamin bukhari mai suna imam ahmad dan hanbali yace ma akhrajat khurasan kasar khurasan ba ta taba fitar da malami misla muhammad ibn isma'il irin muhammad dan isma'il ba in aka ce Khurasan yanzu ya hada da wani yanki mai girma na ƙasar Iraq da ƙasar Iran gaba ɗayanta da kuma Bukhara ɗin har zuwa mawara annahar ƙasashen da aka fi sani da Bosnia, Armenia, Azerbaijan, Kosovo da makamantansu su ne ake kira ainihin Khurasan a wancan lokacin. Kamar yadda a ƙasar Sokoto a da in ka ce daga Zamfara yanzu da Kebbi da Sokoto duk mecece duk jihar Sokoto ce a da. To kwatankwacin haka misalin ne. wa kana ulama'u makka yaquluna malaman makka kun ji abin da suke cewa game da imam al-bukhari cewa suke muhammad ibn isma'ila imamuna muhammad dan isma'il limamin mu ne wa faqihuna kuma malamin mu ne na fiqhu wa faqihu khurasan kuma malamin yankin kasar khurasan ce yanzu dai kun san khurasan kenan babbar kasa ce mai fadi Allah madaukakin sarki ya taimake mu محمد ابن أبي حاتم كتوى سمعت محمود ابن النضر أبا سهل الشافعي يقول دخلت البصرة والشام والحجاز والكوفة ورأيت ورأيت علماءها كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه على أنفسهم wani malami ya ce na shiga ƙasar basra da sham da hijaz ƙasar basra iraki kenan ƙasar sham kuma ita ce siriya ƙasar hijaz kuma ita ce saudiya da wani yanki na ƙasar yaman da sham a yanzu da ƙasar kufa yankin iraki ne ya ce sai na ga malaman wannan ƙasar baki ɗayansu in aka faɗi sunan bukhari sai ka ji sun jinjina mishi sarki da ɗaukaka sun tabbata ga allah imam bukhari malami ne mai taka tsantsan da ainihin tsoron allah da kula da ibadojin dare da kuma kiyaye dokokin allah sannan dangane da ɗabi'un shi aka ce kana rahimahullahu kariman samhan kasiral infaqi alal fuqara'i wal masakin wa khassa min talamizihi wa ashabihi wala ba'sa an urida hadhihi al qissa ad-dalla ala akhlaqihi al 'aliya Imam al-Bukhari jama'a mutumin kirki ne yana da kyauta bai da rowa na'am mutum ne mai yafewa bai da riko mutum ne mai yawan kyauta da sadaka ga talakawa da marasa shi musamman almajiran shi da jama'ar shi yana kula da su babu laifi mu dan kawo wani labari da al-imamu abdullahi dan muhammad as-sarif yace kuntu inda abi abdullahi fi manzilihi wata rana na je gidan bukhari fa ja'at hujariya sai wata baiwa ta zo wa aradat dukhul sai ta nemi ta shiga gidan وعثرت على محبر بين يديه فقال لها كيف تمشي قال إذا لم يمكن الطريق كيف أمشي فبسط يديه وقال لها اذهبي فقد أعتقتك قال فقيل له فيما بعد يا أبا عبد الله أغضبتك الجارية قال إن كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي بما فعلت baiwa ce ta zo sai zan za ta wuce ta gaban shi kamar za ta yi mishi rashin kunya wato kamar za ta wuce ta gaban shi keke da keke har tana kusa ta kifan mishi da tawadar da yake rubutu shi sai ce babu hanya ne da baki wuce sai nan ta ce yo da ba hanya bai washe ce fa kuma da ba hanya yo ai da ba zan ce zan wuce nan ba sai ce a to tun da dai hanya ce sai shin faɗa hannayen shi ce to takanan ki wuce tun da dai hanya yake ne shikenan sai ce je kima na yanta ki sai ka ce mishi ala gafarta malam kamar ta fusatar da kai sai ce ab in ta fusatar da ni ai kuma na huce tunda na yanta ta ba shi kenan da an huta ba al-imam al-bukhari kenan jama'a ina fata an gane al-imam al-bukhari ya rasu a ainihin wato daren karamar sallah daren karamar sallah wanda ya daidai da daren asabar bayan sallar isha ya rasu a hijira annabi tana da shekara dubu biyu ai ɗari biyu da hamsin da shida ya shekara a duniya sittin da biyu kwana goma sha uku ne kawai babu a cikin shekara sittin da biyu kwana goma sha uku ne kawai babu a yau shekara shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku da rasuwa dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku da rasuwa. Littattafan da ya rubuta akwai wannan littafin da za mu fara karatu a yau insha Allah wanda muke wa muƙaddima. Wanda wannan littafin za mu zo mu magana a kan shin Allah ya so. Akwai littafin al'adabul mufrad wanda ya so ya karantar da musulmi ladubban da kowa ya kamata ya lazimta kamar ladubban cin abinci, ladubban sallama, gaisuwa da zamantakewa da mutunta Allah da mutunta iyaye da mutunta makwabta. Wannan littafi shine al'adabul mufrad. da kuma littafin shi at-tarikhul kabir da at-tarikhul awsat da at-tarikhul saghir waɗannan littafai ne da ya rubuta su dangane da tarihohi na musulunci da kuma malamai da mazajen musulunci akwai littafi da ya rubuta dangane da kare aqidar ahlus sunna da kuma rusa aqidar yan bid'a ya sanya littafin khalqu af'alil ibad cewa duk abin da ka gani a duniyan nan bayi da ayyukan su Allah ne ya halitta sannan yana da littafi mai suna ar-raddu alal jahamiyya wato raddi ga jahamawa waɗanda suke musu siffofin Allah maɗaukakin sarki yana da dai littattafai masu ɗimbin yawa a fiƙihu da makamantansu kamar raf'ul yadaini fi sala hukuncin ɗaga hannaye a sallah wajen kabbarbari da ake da kuma alƙira'atu khalfal imam shin ana yin karatu a bayan liman yana karatu a sallar da ake bayyana karatu ko ake ɓoyewa yana da littafin fa'uwal matrukina da dai littattafai masu ɗimbin yawa wannan littafin nashi da za mu fara karatu da ita shi ne za mu fara karantawa ga takaitaccen bayani a kan shi. Jama'a wannan littafin wani abin mamaki ba a san shi da sunan shi na yanka ba, sai aka fi sanin shi da lakabi. Sunan yanka shi ne sunan da uba yake sa waɗa. Sunan yanka ga littafi shi ne sunan da mawallafin littafi yake sanya wa littafi. ko wani babban malamin hadisi ya rasu ainihin a ƙasar Madina wanda wannan malami ya yi jan aiki wajen tabbatar da wannan ainihin matsala amma yana da kyau ka gane muhimmancin kowane littafi ka san sunan shi yanzu kun ga ba mu san sunan ahalari ba ba mu san sunan iziya ba ba mu san sunan risala ba sai dai mu ce risala kama me sunan ta risala laƙabi ne ba shi ne sunan yanka ba kamar kai ne a ce maka ɗan lami ko liti kaga ba shi ne sunan yanka ba saboda haka risala ba shi ne sunanta ba me sunanta lokacin da na zo zan karantar da risala kasusuwa talatin da muka yi na muƙaddiman nan sai da na faɗi haƙiƙanin sunan da mai littafin ya sa mata je kaka saurari kasar ɗin farko to haka yau ya kamata mu san wanne suna ne sunan yanka na sahihul bukhari wannan matsala ce mai matuƙar muhimmanci wadda in baka san sunan yanka na littafi ba za ta sa ba za ka fahimci saƙon da mai littafin yake ba shi yasa kullum kuke ganin sai wani ya ce to ai akwai hadisai da basu inganta ba a cikin sahihul bukhari me yasa to ai baka san sunan yankan shi ba yanzu misali a cikin kabilar fulani idan ka ji sun sa wa ɗa Muhammad Lawal ko Muhammad Awwal to shi ne babban ɗa a gida wannan ita ce al'adar fulani in ka ji ba fulatin ya sauka da wannan to ba a ƙasar hausa yake ba ko kuma bai san al'adar fulani a ƙasar hausa ba amma dukkan ba fulatani a ƙasar hausa in dai ya bi al'adar fulani amma na ƙasar hausa to ɗan shi na fari sai sa mishi muhammad lawal ko muhammad awwal shine sai ka ji su ne mai kirari cewa muhammad lawal babban ɗa yanzu wannan rashin sanin me Fulani ke nufi da Muhammad Lawal in ka ji shi a cikin gida zai sa ba za ka gane matsayin shi a gida ba. Amma in ka san wannan fa za ka iya gane me matsayin shi to akwai abubuwan da in ka ga yana yi a gidan to sunan nashi ya ba shi matsayin da ya isa ya yi tunda shi ne babba. A ƙasar Hausa, Hausawa kuma suke sa wa ‘ya'ya maza sunaye waɗanda suke a jeren giyar lissafi shine duk sanda bahaushe ya haifi ɗa so yake sa mai Muhammadu da na ɗaya da na biyu har zuwa na goma sha ɗaya to shine sai ka ji bahaushe ya ce Muhammad Awwal Muhammad Sani Muhammad Salis Muhammad Rabi'u har zuwa Muhammad Alhadi Alhadi ashar kenan wannan al'adar ta ƙasar Hausa Fulani a ƙasar Hausa ba su son su narke a cikin Hausawa. za su san su zama assimilated ka a haɗiye su to shine in suka zo su suka haifi 'ya'ya sai na farkon sai a sa mishi Muhammad awwal to da ka shiga gida a ƙasar Hausa in dai ba an saba al'ada ba ka ji ɗan farko na gidan sunan shi Muhammad lawal ko Muhammad awwal babu wani Muhammad kaza a gidan to gidan Fulani ne in ka ji akasin haka kuma jeren giya Muhammadu Sani Muhammadu Salis to kuma gidan Hausawa ne wannan shine al'ada tabbatacciya a nan ƙasar sai dai kuma juyin zamani ya sa ba a matsanta ba ko kuma an cuɗe a kanta. To sakamakon wannan kun ga kenan sanin ma'anar da ta sa ake sa suna tana da fa'ida wajen gane menene ma'anar wannan abin da sunan zai ɗauka. Ko kun gane jama'a? Akan haka wannan matsala ce ta ilimin tahqiqi jama'a. Kun ga wani littafi da wani malami ya mai suna Asharif Hatim Ibn Arif Al-Auni. يسعى لتافن العنوان الصحيح للكتاب تعريفه وأهميته ووسائل معرفته وإحكامه أمثلة للأخطاء فيه kun ga wannan littafi yana magana dangane da ilimin tabbatarwa da kowane littafi sunan yanka ne wannan ilimin ɓangare ne na ilimin ta hakiki yasa shi ma yasa min usuli ilmi ta yana daga cikin usul na ilimin ta hakiki gano kowane littafi haƙiƙanin sunan da mai littafin ya sa mai. Watsi da ainihin sunan yanka na littafi yana da matsaloli da ke haifarwa wajen fahimtar littafin. Ina fatar an gane jama'a. Allah ya taimaka. To a ƙarƙashin wannan ƙa'idar sai wani malami mai suna a Sheikh Abu Gudda, Abdul Fattah Abu Gudda, sai wani littafi ya sa mishi tahqiqu ismai sahihaini wasmi jami'i tirmidhi tabbatar da sunan yanka na bukhari da muslim da kuma tirmidhi menene sunan littafin bukhari menene sunan littafin muslim menene sunan littafin tirmidhi abin da babban malami abu gudda ya rubuta ke ne ya tabbata a wannan littafin to a wannan littafin malamin ya yi ƙoƙarin tabbatar da sunan yankan da al'imam al-bukhari ya sanya wannan littafi nashi gashi kamar haka aljami'ul musnadu sahihul mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi matattara wadda take ɗauke da hadisai masu cikakken isnadi ingantattu amma a takaice game da al'amuran da suka shafi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da sunnonin shi wato addinin da ya zo da shi da kuma zamunan shi. To yanzu kun ga wannan sunan ya nuna cewa littafin Bukhari ba littafi ne akan wata matsala banda wata matsala ba, wanda wannan zan zo in fitar mana za ka gane littafin Bukhari ya wadatar game da komi ake so, a cikin littafin akwai aƙida, akwai tauhidi, akwai tafsiri, akwai fikihu. akwai mu'amala akwai kasuwanci akwai business admin akwai komi da ka sani na ilmomin duniya baki ɗaya da na addini akwai a littafin ma'anar aljami'u ɗin kenan amma ka rike ta zanzo in ƙara maka bayani me yasa yasa aljami'u ɗin akwai abin da yake nufi za mu zo mu bayani amma yanzu dai rike wannan tukuna sannan almusnad da ya ce abin da yake nufi dukkan hadisin da zai kawo don tabbatar da hujja a wannan jami'in to sai ya zama yana da cikakken isnadi don haka duk hadisin da ka gan shi mu'allak ne an share farkon isnadi ko an share gaba daga farko ko an share duka to wannan hadisin bukhari bai kawo shi don ya hujja da shi a wannan littafin ba ka kiyaye don haka wannan irin hadisin zai iya zama sahihi zai iya zama da'ifi zai iya zama munkari zai iya zama ko menene don ba hujja bace imamul bukhari baya nufin hujja da wannan kuma bai ruwaito shi ba don bai da isnadi baka ji ka ce Bukhari ya ruwaito shi bai ruwaito shi ba sai dai a ce Bukhari ya kawo shi akwai bambanci tsakanin ruwaitowa da kuma kawowa wannan kuma sai an shiga cikin karatu a hankali ko in kana ajin ilimin hadisi zaka iya fahimtar abubuwan dalla dalla sannan da yace as-sahih yana nufin dukkan hadisin da zai kawo matukar yana da cikakken isnadin nan to dole ne kuma ya zama ingantacce don haka ga amsa wata magana tun in faɗe ta shin akwai ba'ifin hadisi a cikin bukhari a'a babu ba'ifin hadisi a cikin littafin bukhari ko miskala zarrace dukkan hadisan da ke ciki gaba ɗayansu masu cikakken isnadi sahihai ne wannan shine abin da bukhari yake nufi amma an gano ka samu wani hadisi wanda bai da cikakken isnadi Bukhari ba ya nufin wannan hadisin yana cikin littafin shi ba kuma ya nufin ya ruwaito wannan hadisin ya kawo wannan hadisin ne saboda wata manufa wadda sai mun zo za mu bayani ba da daɗin nan ba insha Allah ba ga al'amarin ya fito sannan sai ce al-mukhtasar sai ce takaitacce wannan ya nuna in Bukhari ya kulla babi idan akwai hadisai goma da ya kamata su goyi bayan wannan babi zai iya kawo kwaya biyu tunda ya ce takaitacce ina fatan kun gane bai ce zai yi istiqsa'i ba bai ce sai ya kure ba ko zai kawo a takaice a ƙarƙashin wannan idan ka ga Bukhari ya kawo wasu hadisai waɗanda ya yi hujja da su sai ka ga ga wasu waɗanda suka dace ya kawo bai kawo ba to ba za ka ce za ka yi mai istidraki ba kamar yadda abdullahi alhakim ya yi ya ce ai ga wasu hadisan ya kamata Bukhari tun da ya ce kaza ya kawo ya kamata ya kawo kaza kaza kaza kaza kun ga rashin gano wancan sunan to ya ainihin haifar da matsala sannan sai ya ce min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na al'amuran manzon Allah dan haka abin duk da ya shafi manzon Allah kadai zai ruwaito da isnadi sahihi kuma a takaice sannan ya zama hujja duk abin da ba daga manzon Allah bane ko daga wani sahabi ne wata fatawa ko wani aiki ko tabi'i ko makamantan wata fatawa wannan ba ta iya zama lallai hujja ce da za ka iya danganta cewa wannan ra'ayin Bukhari ne. Ina fatan kun gane wannan. Kamar yadda mai risala a cikin risala yakan kawo ra'ayoyin da bai yarda da su ba. Kuma ya kawo ra'ayoyin da yarda da su. Domin ne don baiwa ilimi haƙƙin shi. sannan sai ya ce wa sunanihi da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shari'o'in manzon Allah da haka in kaga shari'ar Annabi Musa a cikin Sahihul Bukhari Bukhari ba lallai ya kawo ta a matsayin ta zame mu hujja ba zai iya kawo ta akan cewa Imamu Abdul Razzaq As-Sanani da ya faɗi kaza ya dogara ne da Annabi Musa yana yin kaza dan haka sai zama ba ra'ayin Bukhari bane baka iya danganta wannan ra'ayin zuwa ga Bukhari abin da ya shafi manzon Allah kadai cewa ya ce sallallahu alaihi wasallam ko ya aikata ko ya gani ana aikata ya kyale wanda ya zo da cikakken isnadi ingantacce a takaice to wannan shine ake dangantawa cewa hujjar Imam Bukhari ce to in za ka jayayya da Bukhari a irin waɗannan to sai ka gwada jayayyar sai ka ga cewa ka faɗi kamar yadda wasu sun gwada sun faɗi waɗanda ba su gaza imamul bukhari a ilimi ba mai yiwa ma sun fi shi amma dole suka faɗi saboda me saboda shi fa riga ya ce ga abin da yake nufi kai kuma sai ka je kai wata fassara yanzu sai ka zo kana raddi a kai to raddin da kake kaga raddi kake wa fassarar ka ba wai raddi ga bukhari ba sannan sai ce wa ayyamihi da kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zamanin manzon Allah anan ba daga haihuwar manzon Allah ba a'a zamanin daga zamanin da aka fara mishi wahayi saboda dilala ta iktiranin ya ce rasulullahi bai ce min umuri muhammadin ba don haka a nan rasuliya risalar ce daga sadda risalar ta fara zuwa sadda ya rasu a wannan zamani ne za a ce annabi ya aikata kaza bukhari ya ruwaito shi da cikakken isnadi a yi hujja da wannan maganar in ba haka ba fa jama'a to wannan abin ba ka iya danganta shi ya zama hujja ce wadda za ka tuhumci cewa Bukhari ya ce kaza wannan shine sunan da shi babban malami abu wadda ya tabbatar kuma dan kasancewa ba abu ne wanda ya da wasa ba bayan ya gama tabbatar da wannan a ilmance da isnadoji da inganci sai ya yi photocopy ɗin sahihul bukhari rubutun hannu wannan sunan ya bayyana gara-gwara a cikin ainihin littafin gashi kitabul jami'i sahih to shikenan sai kuma cikakken sunan gashi da yake photostat ne daga nesa mai yawa ba za ka iya hangen shi ba bayan wannan kalmar kitabul jami'i sahih a ƙasa ga cikakken sunan nan da rubutun hannu dama da hagu nan wani kwafi ne nan ma ainihin wani kwafi ne duk malamin ya photocopy ya sa maka don ka tabbatar sannan kuma ya faɗa maka asalin inda ya je ya ɗauko wannan daga ainihin wani babban library ne wanda khalifan musulunci Abdulhamid ya ainihin tattara ya sadaukar da shi aka yi wannan aiki a ƙasar Turkiya daga nan ne ainihin ya samu wannan to kun ji abin da wannan malami Abu Wadda ya tabbatar kenan jama'a dan haka kun ji sunan littafin yanzu ko Al-Jami'u As-Sahih ko Al-Jami'u Al-Musnad As-Sahih Al-Jami'u Al-Musnad As-Sahih المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه كنت سنن littafin. to yanzu me yasa Bukhari ya sa wa littafin shi jami'a to wannan shine zai kai mu ga sababin rubuta littafin wato a zamanin Imam Bukhari ilimi ya nuna malamai sun yi rubuce rubuce an samu malamai sa'o'in shi kamar su Ibn Jarir na Tabari sun rubuta tafsiri ga mujalladi goma sha biyar nan da Ibn Jarir rubuta tafsiri ne na alkur'ani wanda yake kokarin kawowa tafsirin qur'ani da qur'ani ko tafsirin qur'ani da hadisi ko tafsirin qur'ani da zantutukan sahabbai da tabi'ai da isnadin su sannan su ibn al-mubarak sun rubuta littafai akan zuhudu sannan su abdul razzaq sun rubuta littafai akan ainihin tattara hadisai na annabi da fatoyin sahabbai su imam malik sun rubuta littafai waɗanda suke tattara sunnoni da suka shafi fiqh da makamantansu waɗannan ayyuka da aka yi kafin zamanin Bukhari da kuma zamanin Bukhari su ne sai Bukhari ya tattaro su sai ce zai haɗa maka littafin da in ka mallake shi ka huta da waɗancan shi yasa ya sa mishi aljami'u kun ji hikimar in ka mallaki wannan littafin ka huta da waɗancan fici fici fici fici kaza kaza dan haka malaman da suka rubutu akan tsantsar tauhidi da imani da aƙida da tafsiri da fiƙihu da zuhudu da zikirori da komai da duk abin da ya shafi wannan sai Bukhari ya zo ya tattara shi yasa ya sanya wa littafin nashi aljami'u matattara ce wadda ta wadatar maka game da komai ina fatar an gane sannan Bukhari bai yi alkawari cewa duk inda hadisi ya inganta za a gan shi a littafin shi ba don ya ce al-mukhtasar wannan na daga abin da ya kamata mutane su lura da shi don so da dama in ka ka hadisi sai a ce yo ai da ya inganta da an gan shi cikin Bukhari a ai Bukhari bai yi alkawarin gamewa ba game da hadisan abin da ya abin da ya alkawarin gamewa shine game da mas'aloli duk wata mas'ala to akwai ta a cikin Bukhari don haka Abdullahi Gwandu ya ce kullu kitabin wa bihil mu'awwalu ce duk wani littafi da aka rubuta kafin shi da kuma zamanin shi to makomar shi tana cikin Bukhari da haka an ka mallaki sahihul Bukhari jama'a akwai tafsirin alqur'ani tun daga bakara hannasi a cikin sahihul Bukhari in ka mallaki sahihul Bukhari akwai fiqhu baki daya in ka mallaki sahihul bukhari akwai ibadoji na aqida da tauhidi da makamantansu dan haka sahihul bukhari jama'a ba za ka yi mamaki ba kenan da wancan bijimin malami ya shekara 27 yana aikin karantar da shi dan haka daga ƙarshe malamai sai suka ce to ya tabbata yanzu dai ibnu hajirin ba ma bukhari kadai ya sharhi ba ya yi sharhin kutubu sitta gaba ɗaya domin in ya zo sharhin hadisi ɗaya a bukhari tunda Bukhari ya ce a takaice kuma ya ce jami'i ne wannan sharhin hadisin kwaya ɗaya na Bukhari zai sa sai ya gayyato wasu hadisai da ke da alaƙa da haka a cikin sunan Abi Dauda da sauran tafai ya zo ya haɗa su dan haka aka kira littafin Fathul Bari Qamusus Sunna wato dictionary na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kun ji wani dalili kenan daga ɗaya daga cikin dalilan da suka sa Bukhari littafin dan ya mai da littafin shi me matattara a sauƙaƙe wadda ba sai ka tattara sauran waɗancan littafai ba. Ko kun fahimta jama'a? Na daga cikin wasu dalilan waɗanda ainihin malamai suka bayyana shine yawan rikicin 'yan bid'a a zamanin Bukhari na ƙirƙiro cewa Allah na ko'ina, Allah ba a sama ike ba, na cewa Allah baya magana da sauti da harafi, na cewa Allah ba shi da siffofi. zagin ainihin sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama musun kaddara musun wasu abubuwa waɗanda sun tabbata a cikin sunna saboda baƙin ra'ayin mazhaba da ƙungiyanci da ƙabilanci sai imam bukhari ya tattara littafin nan nashi a nan sai ya zama matattarar da za ta wadatar maka game da raddi ga jahamiyya da raddi ga 'yan shi'a da raddi ga mu'tazila da khawarija da kowane nau'in ɗan bid'a jama'a akwai raddi a kan shi don haka duk ɗan bid'an duniya gaba ɗaya ba sa son sahihul bukhari dukansu ba sa kauna sahihul bukhari don haka yanzu yau ɗan bid'a a Najeriya da suke da masaniya akan wannan yau na daga cikin rana mafi muni gare su ba dan komi ba saboda me suna ta munna Abubakar Gumi ya mutu an yi lub game da sahihul bukhari sai kuma suka ji ƴaƴan Abubakar Gumi sun sake ɗago da wannan manufar yau sun shiga uku sun lalace kenan ba su ci Allah ya kiyaye ina fata an gane sannan na daga cikin ainihin wato abubuwan da Imam Bukhari suka sa shi rubuta wannan littafi nashi mai albarka shine kokarin karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wannan ita ce babban manufa ta ahlus sunna ya kamata ku gane ya sunna ba wai manufar ahlus sunna ita ce kadai raddi ga yan bid'a ba suka sa shi rubuta wannan littafi nashi mai albarka shine kokarin karantar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don wannan ita ce babban manufa ta ahli sunna ya kamata ku gane ya ko ahli sunna ba wai manufar ahli sunna ita ce kadai raddi ga yan bid'a ba a a karantar da ahli sunna su san sunna sannan a gayyato yan bid'a su ma su zo su ji sunna to in suka kangare to sai a zo a yi musu raddi dan haka ba raddi ne gaba ba karantarwa ce gaba in ta ɓaci ake yin raddi Allah madaukakin sarki ya taimake ni to kamar yadda muka faɗi Bukhari ya rubuta littattafai da dama waɗanda kuma waɗannan littattafan sun ja wannan littafin nashi da wasu littattafan da ya rubuta sun ja da yawa daga cikin ɗaliban shi da malamai a zamanin shi da waɗanda suka zo bayan shi sun kwaikwaye shi irin su a irin su al-Imam Muslim al-Imam Muslim da ya tashi shi ma sai kwaikwayi salon malamin shi na cewa zai tattara littafi wanda ya zama ingantacce amma shi zai yi ƙoƙarin matani ko da guda ɗaya ne amma zai yi ƙoƙarin kwararo hanyoyin hadisan gaba ɗaya kun ji ɗan bambancin da ke tsakanin bukhari da muslim shi bukhari ba zai ƙoƙarin kwararo matanin wato isnadai da matanin ban ya kawo guda ɗaya isa can gaba in yana da wani guda ɗaya irin wannan matanin ko makamantan shi da wani isnadi sai ka je ya kawo kaga anan na bayyana hikimar maimaita wasu hadisai da yake ba cika takarda ne da shafi ba kawai a duk inda ka ga ya kawo hadisi ya sake maimaita shi in ka gwada ka ga matanin ya yi daidai to za ka ga isnadin ba ɗaya ba ne ka ga wata fa'ida ta zo ko kuma isnadin ya yi ɗaya matanin kuma ba ɗaya ba ka ga nan ma wata fa'ida ce to musulun kuwa sai kawo matani ɗaya da hanya ɗaya sai ta ƙoƙarin gayyato wasu hanyoyin a wuri ɗaya yana ƙoƙarin tattarawa sai inda aka samu ɗan bambancin da ba a rasawa na tilas sai ya ainihin kawo shi sannan wata ɗabi'a ta Bukhari shi yana ƙoƙarin mai da ɗalibai ne su wasa ƙwaƙwalwarsu kafin su iya gano abu yayin da musulun kuma yake fito musu ƙarara Bukhari zai kulla babu sai kawo hadisin da sai kai amfani da ilimi da ƙwaƙwalwa za ka iya gano cewa lallai abin da Bukhari yake nufi shine kaza in baka yi haka ba ba za ka iya ganowa ba yayin da su musulun za ka ga al'amuransu a ƙarara suke sai dai kuma ya kamata mu gane Bukhari ya yi babubbuka ga littafin shi amma musulun bai yi babuka ba musulun baya cewa babi baya cewa kitab hadisan yake kawowa amma in kana karantawa za ga da yanzu ana babin imani yanzu an shiga babin sallah yanzu an shiga aure da makamantansu a aikace hadisan ke bayyana haka imamun nawawi ne ya zo ga ingantacciyar magana ya kulla waɗannan kitabu kitabu da bab don haka in kana karanta kitabu kaza kitabu kaza babu kaza a cikin sahihu muslim zaka ji ɗanɗanon sunayen babin da ya kama da ɗanɗanon sunayen da malamai na da suke sa ba za ka ji ɗanɗanon sunaye ne na mutaakhirina wanda yake cike da fitar da ra'ayi na fiqhun mazhaban malam wani dan haka in ka karanta waɗannan ainihin babuka za ka ji ya fi karkata zuwa ga tabbatar da abubuwa da yawa na mazhabin shafi'i shi a littafin imam muslim saboda nawawi da yake yana cin karkata zuwa ga mazhabi na shafi'iyya sannan daga cikin waɗanda suka kwaikwaye shi suka amfana daga littafin shi ƙarara suke faɗin sunan shi akwai al'imamu abu isa muhammad ibn saurata turmuzi allah gafarta mishi turmuzi almajirin bukhari ne tun yana makarantar islamiyya kuma ƙasar su kusan yanki ɗaya kamar yadda misali ƙasar kogi take misalin ƙasar kogi take da ainihin ƙasar abuja haka ƙasar take ma'ana ruwa ne ya raba su garuruka ne waɗanda sun yi kama da juna amma ruwa ne ya raba su to haka ainihin wato abin nan garin su turmizi yake a yanzu zaka ji suna ce mishi tamai tamai turmizi yahudanci ne sannan daga cikin waɗanda suka kwaikwaye shi akwai ainihin almajirin shi ibnu khuzaima shi ma ya rubuta sahih da kuma ibnu hibban da ibnu abi hatim al-imam an-nasa'i ma ya kwaikwaye shi a wajen rubuta ainihin littafi musamman a kitabu du'afa wal matrukin sannan da kuma tsarin kawo hadisai na sunan al-imam al-baihaqi ma ya kwaikwayi al-imam al-bukhari musamman a wajen rubuta juz'ul qira'ati khalf al-imam da kuma wasu ɗabi'u na bukhari da suka zo cikin ainihin sahihul bukhari din Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'ar musulmi kaɗan daga abubuwan da za mu faɗi kenan dangane da wannan bayan magana ta ainihin wato sahihul bukhari mun ci muna ba da uzuri a ta takaice za mu abubuwan insha Allah yanzu abin da ya rage Bukhari littafi ne wanda gwamnati ce ta ilimi shi kanshi, malamai sun yi aiki a Don ta mana aikin da malamai suka yi dangane da sahihul Bukhari in kawo mana daga ƙasanmu, wanda babban malami a Sheikh Abdullahi Ibn Fodi da muka fi sani da Abdullahi Gwandu, balaraban mutanen yamma. Ya rubuta ya sa wa littafin Sirajul Qari wato akan ilimin hadisi sunan littafin sirajul bukhari fi ilmin hadisi wannan littafin gaba ɗayan shi da waƙe abdullahi ya yi shi kuma ya yi shi ne kaɗai akan bukhari duk abin da kake nema game da bukhari ya yi shi wannan littafin yana ɗaya daga cikin littafin da in allah ya so ba da jimawa ba za a zo da shi najeriya an buga shi da yawa mashhur zai buga mana shi insha allah ta'ala a darul asariya insha allah to aka samu babban malami na nan ƙasar zazzau malam ainihin muntaka kuma su Allah ya gafarta mushi yan sharhin wannan littafi ya ta'aliki a kan shi ya sa mishi miftahul qari sharh siraj bukhari littafin waƙe ne sai da shi malam muntaka ya ainihin yi wa littafin sharhi da abubuwa da dama na ilmomi suka fito a ainihin cikin wannan littafi shi ainihin wannan littafi jama'a kaɗai an rubuta shi ne don me don ilimin sahihi bukhari ji inda ya fara da yadda yake cewa alhamdulillahi allazi qad istafa bin nuri khuddama hadith al-mustafa hum khulafa'uhu al-muballighun anhu ila al-ummati ma yarun أهل صلاته هم العدول للعلم سماهم بذا الرسول ينفون تحريف الغلاة عنه لهم نبارة بدعوى منه وذاك آية لها إحكام وسنة قائمة انتدام بحق يفعل لكاتب مالا عبد الله الغندكين بلا متانا يمّا yau karatu yau karatu yau karatu har sai da ya gano wasu kurakuran larabci a cikin risala critical error yanzu ba ma fikihun ba tukuna larabcin ma akwai inda ya dube shi yake wannan larabcin bai tsaya ba aka ɗibe shi aka yi jami'a azhar da shi aka tara manya-manyan malamai waɗanda sun kai sun komo sai ga wani bafulata ne daga wani tsulkukin sokoto wai ya zo ya ce kaza kaza kaza aka tsaye da shi gaban dubunnan malamai ya tashi ya jawabi da larabci ya kare kansa shine ɗan Najeriya na farko da ya fara samun honorary degree shekara ɗari biyu da ta wuce jami'ar Azhar ta bashi digirin girmamawa amma me yasa ba mu ce miki Dr. Abdullahi Gwandu saboda muna gan mun ce miki Dr. mun rage mai daraja dan karatun ya wuce na Dr. don haka doctoral degree din honorary ne na girmamawa ne kaga ku shata ma an bashi to in aka ce shata dokta kuma abdullahi dokta kaga abin da yi balas ina fata an gane ya wuce karfin dokta ya fi professor abdullahi gandu kenan kun ji wannan littafin ya rubuta wani littafi ma na ilimin hadisi waɗanda a hankali to abin da ya rage mana yanzu shine sahihul bukhari ya sha sharhi kamar yadda shi wannan malamin ya faɗi amma cikin sharhohin nake son gabatar mana sharhohin da mu za mu ainihin rinka bi wannan karatun namu mu karanta hadisi mu ba sauri muke ba za mu iya karanta hadisi jama'a za mu iya wata guda muna tattaunawa a kai ba sauri ake ba so muke mu yi karatu na fahimta irin yadda ibnu hajirin ya karantar karantarwa ta fahimta aka wayi gari musulmin duniya baki ɗaya sun samu duk abin da suke so game da sahihul bukhari yana cikin fatihul bari haka muke fata insha Allah masu jin harshen Hausa su samu duk abin da suke nema game da sahihul bukhari insha Allah da haka al'amuran namu za mu rinka bin su a hankali ba tare da gaggawa ba, insha Allah. Daga cikin sharhohin da za mu rinka bi in bukata ta kama akwai sharhi daga cikin sharhohi da suka daɗe sharhin sahihul Bukhari wanda al'imamu Ibn Babbal ya yi, mai suna al'imamu Abul Hassan Ali Ibn Khalaf Ibn Abdul Malik Ibn Babbal. Namiji ɗan gwarzo haka suke mai kirari. jallabi goma ne na sahihul bukhari kuma wannan sharhin shi kanshi ibnu hajirin yana ɗaukowa daga gare shi sharhin sahihul bukhari na al-imam ibnu babbal to wannan kenan sannan akwai ainihin sharhi da mutane suka sani wanda galibi labarin shi ake ji malamin ibnu hajar yayi sharhin bukhari ya sa mai fatuhul bari sai dai bai gama ba shi ya rasu wannan sharhin gashi a hannuna mai suna Fathul Bari fi sharh Sahih al-Bukhari na al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali wanda ya sharhin 40 hadisi ya sa mishi Jami'ul Ulumi wal Hikam to irin tsarin da ya biyo wajen sharhin 40 hadisi haka ya biyo sai dai ya zo wajen babin ayyuka a sallah sai ya rasu iyakar abin da aka samu kenan aka buga shi a mujalladi bakwai an buga shi kamar shekara goma sha biyar da ta gabata to za mu rinka bi saboda akwai fa'idoji na tauhidi da aƙida da fiqh da tarihi da larabci a cikin wannan kamar yadda kuke ji muna karatun arba'una hadis din nan har ya rikide muku kuke ga arba'una ne ma ake karantawa ko sittina ne ina fata an gane ina fata an gane to sannan akwai shi fatihul bari wanda muka faɗi mun gabatar da ainihin muqaddimar shi a dazu in ba ku manta ba sannan akwai umdatul qari wanda shi ma sharhin sahihul bukhari ne na al-imam badruddin al-aini mun taƙaita ne ba mu zo da shi nan ba shi kuma wannan sharhi ne mujalladi goma sha biyar ya yi shi ko mujalladi goma sha biyu da gwargwadon yadda ake buga shi shi ma za mu rinka zuwa musamman shi yana da niza wajen tattauna matsalolin da suka shafi fiƙihu da larabci da matsaloli na isnadin hadisi sannan za mu rinka zuwa da sharhin irshadus sari na sahihul bukhari wanda shi kuma ya yi sharhin bukhari ne a bisa nuskar wato bugun da za mu fara karantawa a yau da daddare insha Allahu ta'ala wannan malami ya yi sharhin bukharin a cikin mujalladi goma gashi irshadus sari mujalladi goma sha biyar afwan mujalladi goma sha biyar aka buga shi darul fikar ta buga shi to sannan akwai wani malami da ya ɗauki littafin fatihul bari ya takhrijin hadisan gaba ɗaya ya ta'aliki akan matsaloli masu ɗimbin yawa a cikin mujalladi goma ya sa wa littafin anisu sari fi takhriji wa tahqiq al ahadith allati zakara al hafiz ibn hajar al asqalani fi fatihul bari wannan malamin sunan shi nabil ibn mansur ibn yaqub al bassar shi ainihin rubuta wannan wannan littafi yana da fa'idoji masu ɗimbin yawa waɗanda ba su gaza littafin fatihul bari ba za mu rinka ainihin zuwa muna karanta shi insha Allah akwai kuma kausarul ma'ani ad-darari fi kashi khabara sahih al-bukhari wannan matsalolin da suka shafi lughal arabiyya da matsalolin isnadi waɗanda ke ɗaurewa da yawa daga cikin ɗaliban ilimi kai aka samu ainihin wani malami mai suna al-imam al-muhaddis al-allama al-sheikh muhammad al-khidr al-jakni al-shanqiti ya ainihin rubuta wannan littafi ina fata an gane wannan littafin mujalladi goma ne ga sunan mu'assasatul risala su ne suka rubuta shi sannan wani abin mamaki da sha'awa Allah shi ke aikata abin da ya so al-Imam an-Nawawi ya fara sharhin Bukhari yace in ba dan mai karatu zai gaji ba to da zai yi mujalladi ɗari to daga muqaddimar sirrar kun ga iyakacin muqaddimar ga ta malamin mu Ali Hassan ya buga ta iyakacin muqaddimar kenan amma a cikin mukaddimar ya ce ba dan mai karatu kada ya gaji ba sai zai mai da shi ne jallabi ɗari amma dai sai ce akwai himma dai a niyya to yana gama mukaddimar sai Allah ya ɗauki ranshi wadda wannan mukaddima tana ɗauke da ilmomi masu yawa na ilimin hadisi nawayi kuma da yake mutum ne mai tsafta kamar yadda ibnu rajab ɗinsan yake dan abin da aka samu ɗinnan ya amfanar da malamai da ɗaliban ilimi masu ainihin ɗimbin yawa kuma waɗannan su ne daga cikin abubuwan da za mu rinka karantawa sai dai akwai wani malamin ibn hajirin wanda ya sharhi littafin umdatul ahkam da kuka sani sugura ya sa mata al-ilam bi fawaid umdatul ahkam da wannan malami shine ibn al-mulakkin al-imam abu hafs umar dan ali dan ahmad al-ansari an fi sani shi da ibn al-mulakkin malam dan alaramba wannan malami malamin ibn hajirin ne kuma ibn hajirin ya tasirantu da shi a rayuwar shi fiye da kowane malami don haka ɗabi'ar shi ce ya ɗauka yi sharhin fatowar bari ɗin. Shi wannan malamin umdatul ahkamin ku da kuka sani ƴar ƙaraman nan da kuke naɗe ta aljihu fa yayi wa sharhi ya mai da ita mujalladi goma. Don haka in ka karanta fatowar bari ka sha karatu to nan kuma sai ka ga wannan shi kuma yaya al'amarin kamar wahayin karatun ake mishi. Wannan littafin ya fi fatahul bari fa'idoji. idan ke sharhin sahihul bukhari ne hadisan bukhari da muslim to za mu rinka ɗauko wannan littafin wani lokacin muna tattaunawa abin da ya sa muke wannan bayanin jama'a saboda kada mutane su ɗauka wai abu ne wanda za a yi sauka kwanan nan abu ne wanda Allah kaɗai ya san sanda ba a sauki domin al-imam abubakar ibn abi shaida ya ruwaito da isnadi sahihi daga ibn mas'udin yana cewa kada himmar ɗaya daga cikin ku ta zama sauka kaka fara hadda Qur'ani ko karanta Qur'ani kace saura sura kaza zan sauke a dan wannan zai ja maka gaggawa da ki da zuci kai a hankali dan ka iya dan haka ko tafsirin Qur'ani zamu kaddamar da tafsirin Qur'ani ba da dade wannan ba haka zamu ga wa mutane tafsiri ne wanda yake so muke ayi tashin gauran zabi in aka yi an yi ya isar ba wai duk shekara a sauke duk shekara a sako ba a'a abin da za a yi ta maimaita a tsawon shekarun za a tsaya a yi ta karantar da mutane a hankali a hankali don shi ma tafsirin alkur'ani in mun yi shi za mu yi transcribing ɗin shi ne za a sauke shi ne a kan kwamfuta a kan na'ura ya zama shi ma muna da cikakken sharhi wato tafsirin alkur'ani da hausa ba wai ainihin fassara ƙur'ani ba kawai a'a sharhi da tafsirin gaba ɗaya kamar yadda tafsirin ƙurfabi yake mujalladi kaza to mu ma za mu samar da haka da Hausa insha Allah haka yake cikin niyyar mu da ikon Allah magana ta ƙarshe da ta rage sai wata ainihin magana wadda ta shafi ayyukan da al-Imam al-Bukhari yayi shin wannan ayyuka ko an samu waɗanda suka mukabalance shi akan cewa akwai kurakurai ko akwai matsaloli eh ba a rasawa akwai waɗanda sun kai Bukhari a ilimi suna ganin akwai abubuwan da Bukhari ba daidai ba akwai waɗanda ba su kai imamul Bukhari a ilimi ba suke ganin ba daidai ba su kuma kuncin ilimi ne ilimin ne ya kuntata su kuma waɗancan ba su fahimci me yake nufi ba don haka sai suka waye gari duka nau'ukan guda biyu da suka yi da'awar Bukhari yana da wasu abubuwa a littafin shi waɗanda ba daidai ba sai aka waye gari ashe waɗancan masu ilimi waɗanda sun kai shi ko sun fi shi su ba su gane me yake nufi ba ba kuma don abin da ya faru jama'a Bukhari bai ce fa ga yadda yake nufi a littafin shi ba inda a ce ya zauna ya ce ga yadda a'a sai ka karanta sunan littafin da kyau ka natsu ka tsaya ka nazarci littafin keke da keke wanda wannan za ka yi istiqra ne ne malaman hadisi ke kira istiqra shine kasaratul qira'a yawan karatu yawan karatu yawan karatu sai sa ka fahimto abubuwa to wani sai wa bukhari karatun jarida fusha sai bai hukunci akan haka ko kun fahimta da ma amma da ya yi mukaddima ne ya ce ga abin da yake nufi ga abin da yake nufi kaga ba a yi saurin fahimta shi sakamakon rashin wannan mukaddimar ya bar mutane akan su caza kwakwalwarsu da iliminsu su gogu sannan su fahimci kaza yasa wasu in suka fahimci sai su gini akan wannan abin da suka fahimta sai abin ya zama ba daidai bane su kuma su zo su yi raddi in wani malamin ya zo su gano cewa al'amarin ba haka yake ba malamai sun yi ire-iren waɗannan ayyukan da yawa amma wanda ya fi kowa shahara akan haka shine al-Imam ad-Darqutni al-Imam ad-Darqutni jama'a babban malami ne hafizi wanda bai gaza Imam al-Bukhari karatu ba za su yi kankan kan ma ba ya fi Imam al-Bukhari ba shi dara kutuni kun ga yanzu kuka ji wannan magana game da dara kutuni kuka je shi kuma kuka karanta littafin sai ku ce ah an ce babban malami ne yaya shi kuma ya tattara matattun hadisai a littafin shi kaga shi ma sai ka fahimci me yake nufi dara kutuni yana nufin ne duk hadisan da basu inganta ba game da fiqhu bari ya kulla musu babi kamar yadda malamai suke irin su nasa'i da abu dauda amma ya bayyana basu inganta ba to da wasu suka zo da yawa ba su fahimci haka ba suka karanta littafin sai sai a duk littafin ma hadisan ba su inganta ba ai dama haka yake nufi to rashin fahimta ta su ita ce sai zo suna cewa yaya babban malami irin shi zai hujja da hadisan ba su inganta ba a'a zai ce maka ne a babin tsarki ga hadisan da ba su inganta ba waɗanda ake hujja da su sai kawo maka isnadi sai ya shiru ba zai ce maka ba su inganta ba don ya kawo maka isnadi matsala a sarari take kamar tela ne a kawo mishi yadi mai zarewa daga gani shi ya san ne ya san akwai matsala ina fata an gane idan kun gane wannan jama'a da kyau sai ku fahimci ashe rashin fahimtar wasu abubuwa na bukari ya kai da yawa aka samu irin wannan don haka malamai da suka zo a baya sai suka ce kai co an yi wa baban abdullahi kuskuren fahimta wadda ta haifar da raddodi da dama kun ga littafai guda biyu da imamu dara ya rubuta littafin farko aljiz'u فيه بيان أحاديث أودعها أحاديث أودعها البخاري رحمه الله كتابه الصحيح وبين عللها الحافظ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني gashi wannan littafin imam dara kutuni ne yayi tafiya yaje wani gari sai ɗaliban ilimi suka ce algafar ta malam akwai wasu hadisai da kake ganin suna da matsala a cikin sahihul bukhari sai ce eh sai suka ce rubuta mana su yake hafizi ne sai zauna ya haddasa bukhari sai zauna ya bi haddace ya tsuntsunto su shine rubuta wannan dan littafi da ya dawo gida ya natsu ya samu lokaci shine sai zauna sai rubuta al-iltizamat wa tatabbu lazimtawa da bin keke da keke yanzu zai lazimta bukhari ya ce kai kace kaza to ai kaza kuma kai kace shine zai rubuta wannan babban littafi babban malami abu abdurrahman Mun gane wannan da kyau jama'a? To Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To kun ji waɗannan littafai. Waɗannan littattafan da dara kutsun ya rubuta su malamai da suka zo bayan shi sai suka yi ta gano kurakuran daga cikin malama akwai su da yawa amma wanda ya fara fitowa karara ya bayyana shine al-Imam an-Nawawi ya zo cikin sharhin shi na sahihu muslim tun a muqaddima yace dara qutni yayi kurakurai ya zargi wasu hadisai a cikin bukhari waɗanda abin da yake tunanin ba haka bane yi aka fito da magana karara duk wanda yake bukata ya je samu ya karanta muqaddima ta sahihu muslim zai samu waɗannan abubuwa zan karanto mana kaɗan daga cikin abubuwan ne dai kaɗai insha Allah idan lokaci ya bayu sannan dara kutu ne a cikin wani babban littafi na shi wanda a yanzu an gama buga littafin mujalladi goma sha shida al'ilamul warida fil ahadith an-nabawiyya kun gan shi wannan littafin guda goma sha shida ne daga cikin hadisan da ya rinka zargi da matsaloli akwai wasu yan hadisai kaɗan a cikin sahihul bukhari yana ganin akwai matsaloli amma dukkan waɗannan hadisan baki ɗaya za ka samu al-imamu asadu sunna ibn hajirin al-asqalani sai ba da ansa a cikin wannan muqaddima ibn hajirin sai da ya bashi ansa gaba daya ya nuna babu inda dara kutun ya dace ko kwaya daya ibn taymiya ya goyi bayan wannan magana karara a cikin littafin qa'idatul dalila fi tawassul wasila a inda yake cewa ai bukhari duk waɗanda suka ja da shi sai da ya nasara a kansu amma muslim da yawa an yi jayayya da shi an yi nasara a kan shi saboda ya yi sassauci a wasu abubuwa waɗanda Bukhari bai yi sassauci a kansu ba. Sai jama'a kun ji wannan. Yanzu abin da ya rage mana abu ɗaya ne rak, wacce nuska za mu ɗauka mu karanta. Malaman hadisi ba sa ɗaukan nuskan littafi kawai a kasuwa su ce za su karantar da ita sai sun tabbatar da nagartatta da ingancin abin da ke ciki ba don komi ga don me a danganta wannan littafi hakika zuwa game shi. wannan shi ake kira ilimin tahqiqi wanda wannan ainihin ilimin tahqiqi shahararren ilimi ne wanda muna karantar da shi a ƙarƙashin ilimin hadisi a makarantar mutadarul hadith a salafiyya jama'a bugun da zamu dogara da shi dai da farko tukuna ka gane ita ce riwaya ta al-imam al-firabri wadda ɗazu muka faɗi cewa yana daga cikin shahararrun ɗalibai Imam Bukhari ya tara ɗalibai fiye da mutum dubu ɗaya suke taruwa suna koyon wannan littafi a wurin shi. To riwayar da ta shahara ta yatsu a duniya ita ce riwayar Firabri. Wannan riwaya ta Firabri an ruwaito ta daga wurare daban-daban waɗanda malamai sun tsaya sun yi aiki a kai. Al'imamu Ibn Hajar ya yi magana ta a cikin waccan muƙaddima tashi sannan ga al'imamu Jamaluddin Yusuf Ibn Abdulhadi Alhambali wanda aka fi sani da ibn al-mubarrad ko ibn al-mubarrid ya ainihin yi littafi akan al-ikhtilafu bayna ruwat al-bukhari an al-firabri wa riwayatin an ibrahim ibn ma'aqal an-nisati wannan littafi yayi ne akan riwayoyin da aka yi daga bukhari da yadda ya gwada su da wannan riwaya ta firabri da muke magana jama'a wannan riwayar ta firabri firabri almajirin bukhari ne tun yana makarantar islamiyya har bukhari ya mutu yana koyon karatu tsakanin garinsu da garinsu Bukhari tazara ce ‘yar kaɗan don haka sai zo tare a gidan Bukhari, a nan ya girma, a nan ya koyi karatu har sai da Bukhari ya girma. Bukhari na cikin birni shi kuma ɗan ƙauyen ƙasar Bukhara ne don haka sai ta furo tare wurin Bukhari. Don haka yana daga cikin dalilan da malamai suka ainihin dogara da riwaya shi kuma suka karfafe ta. Wannan riwaya an samu ainihin khalifan musulunci Abdulhamid ya sa an yi aikin tahqiqin ko buga tahqiqin da wani babban malami ya ainihin yi wannan littafi fiye da shekara ɗari shida da suka wuce. Don haka an yi aikin tahqiqin sahihul Bukhari jama'a fiye da shekara ɗari shida da ta wuce. Wannan tahqiqin da aka yi malamin da ya yi shi sunan shi al'imamu Sharafuddin Abul Hussein Aliyu ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Abdullah al-yunini wasu na cewa al-yunani ba al-yunini don haka baka ji ana cewa an-nuskatul yuniniya ana danganta ta zuwa ga ainihin wannan malamin wannan malamin akwai cikakken tarihin shi da aikin shi da haihuwar shi da yadda yake da bin abubuwa keke da keke tun daga hadisi da larabci da fiqh hasali ma dai almajirin ibnu malik ne mai alfiya kuma malamin ibnu malik ne shi ya koyi larabci a wurin ibnu malik shi kuma ya koyar da ibnu malik hadisi wannan malamin malamin al'imamu zahabi ne ina fata an gane wannan littafi jama'a shi ne sarkin musulmi ko kuma khalifan musulunci al'imamu abdulhamid yasa aka ɗauke shi aka haƙƙaƙa shi aka buga shi gashi yadda kuke ganin shi a gabana ɗin nan haka aka buga shi wannan bugun ni kaina ya haife ni ba wai ya girme ni sai dai Allah ya mallaka mini shi fiye da shekaru ashirin da suka wuce ko in ce talatin don tun 1978 na sai wannan littafi don haka za ka ga ya koke ya koɗe sunan ma duk ya koke a jikin shi rangaɗa ɗaunarsa ya shiga shi sahihul bukhari dar ihya turasul arabi gashi nan su suka buga shi wannan littafin jama'a in ka duba ni kaina lambar ma sai da na koma ne mishi da maka saboda duk komai ya goge dan na sa shi a kanta ba zan iya gani menene to wannan littafi jama'a haka aka buga shi mujalladi uku ko na mujalladi ɗaya na ɗauke da juz'i uku a ciki sai ya zama mujalladi uku juz'i tara wannan daga shi ne aka ci gaba da buga dukkan sahihul bukhari da ke duniya ta za ka ga kashi casa'in da tara na sahihul bukhari duk daga wannan ne don haka karka matsawa kanka sai ka nemo wannan duk ɗaya ne da wannan da kake da shi duk inda sahihul bukhari yake za ga ana karanta za ga ɗaya ne nadiran ne za ka ga ana ɗan samun ɗan bambance bambancen haruffa waɗanda sun faru ne a garin bugu wajen bugu ne ina fata an gane don haka duk wanda yake da wata nuka ta sahihul bukhari kai matsawa kanshi sai ce sai ya nemo wannan a'a wannan ɗin da ita ce asalin da aka ci gaba da murzawa daga kuma abin da ya biyo baya insha Allah kuma za ka ga sahihul bukhari wanda yake da mujalladi hudu da aka tashi sai zama shi printing ma aka yi daga wannan za ka ga komai da komai su iri ɗaya da wannan ne kaga ma gari ne ke fitowa na kwali ne to abu ne kun ya girma kaka ka gani shekara talatin kenan jama'a ne ma da siyan shi ka gani tun 1978 kaga kwali ne to wannan sahihul bukhari jama'a shine zai zama mana mu'tamadi kuma insha Allah ta'ala duk sahihul bukhari da ka gani ta sai shi karka ya samu taraddudi a kai insha Allah madaukakin sarki ya taimake mu daga ƙarshe akwai waɗansu hadisai waɗanda suka shafi ainihin aƙida waɗanda wasu malamai suka rinka tunanin cewa suna da matsala shi ne aka samu wani malami ya tattara su yi bayani a kansu mai suna Dr. Suleiman Ibn Muhammad Addinaji ko Addinaji waɗannan hadisai hadisai ne irin waɗanda ake karantowa sai mutane sai su ji yaya aka ce kaza sai malamin sai bayani misali inna Allah khalaqa adama ala suratihi Allah ya halicci adamu a bisa surar shi to wannan sai sa mutane su a bisa surar shi to wata surar kenan Allah ya halicci adamu a bisa surar Allah yanzu al adamu yana da surar a'a sai malamin ya ce a'a kaga kai ne baka fahimta ba ba hadisin ne yake da rikici ba to duk wannan sai da ya tsayaye bayanai dangane da haka don haka wannan littafin jama'a ta yi mun zo kan irin irin waɗannan hadisai za mu rinka ɗauko su muna tattaunawa misali cewa an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sihiri sai wasu ce ya za a ce an yi wa annabi sihiri to duk akwai bayanai dangane da waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala waɗanda za mu tattauna jama'ar musulmi waɗannan su ne ainihin bayanan da muka so mu yi wa mutane a tattakaice abin da ya rage a yanzu shine idan akwai rubutattun tambayoyi za a iya gabatar mana ba kuma tsarin karatun yadda za mu yi shi in Allah su. Karatun zai zama mana asabar da lahadi ne jama'a. In muka ce asabar da lahadi muna faɗi ne yadda iyayen mu Hausawa suke faɗi. In aka ce asabar da lahadi shi kenan dare da ranar asabar da lahadi ne. Ma'ana in aka ce yau asabar da rana to daren da zai taho shi ne daren lahadi kenan don haka daren lahadi da daren litinin kwanaki biyu su ne kwanakin da muka bayar a nan tudun wada daga karfe takwas zuwa karfe tara da rabi zuwa goma insha Allah za a rinka yin karatu don haka waɗannan kwanaki an kyautar da su an sadaukar da su ga markazu salafiya in Allah ya so kuma babu canji da ikon Allah Allahumma sai in wata larura ko tafiya ko makamancin haka ta zo mana shine ba za a yi karatun ba kuma in Allah ya so muna fatar waɗannan kasusuwan ba za su zama kamar sauran kasusuwa da suka gabata ba da zarar mako mai zuwa ya zo waɗannan kasusuwan za su fara fita insha Allahu ta'ala yadda karatun da aka yi yau gobe kana zuwa za a ce maka je ka wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza duk za ka iya samu su kasusuwan da duk abubuwan da ake yi mallakar makarantar mu ce ta Darul Hadisi Salafiya wadda take take da permanent address number 2 da number 4 Sama'ila Ahmad Road a ainihin gaskiya layout a nan tudun jikon zaria a nan jihar kaduna ta najeriya insha Allah saboda haka kasusuwan kadai an siyar maka ne don ka ji su ka saurare su in kana son shi ya zama CD sai dai ka zo wurin mu ka saye shi a CD din ko ka je inda muka ba da izini kar kai karambani kai wani aiki domin sai ka haɗu da fushi na ainihin hukumar tsaro insha Allah sannan muna ainihin nusar da jama'a akan cewa waɗannan ranakun babu wata gayyata da za ta zo mana ta wa'azi wadda ainihin za mu canza ta don haka duk muhimmancin masu gayyata da suke yi ‘yan makaranta da ma'aikatu da za su ce suna gayyatar wa'azi ran asabar matukar mu ga asabar da lahadi ɗin za ta kawo matsalar wannan karatun ba za mu je ba in ko mutum ya matsa sai mu ce to ya zo ya yi ciniki da ‘yan markaz cinikin kuma ana yi ne a bisa kowane minti ɗaya to da dala za a yi don haka sai mutum ya tattalo miliyoyin kuɗi to sai zo sai sai waɗannan awanni da za a yi wa markaz ɗin asara ina fata an gane sai dai da yake lokacin damuna ne yanzu kuma ba mu rufa ba to in har ya kasance an yi ruwa ko ana ruwa daidai lokacin ba za a yi karatu ba to gobe lahadi kawai sai ka taho ba sai ka ji sanarwa ba amma in ya zama lahadin ma an yi ruwa to kawai sai wata asabar ɗin za ka taho tsarin shi ne jama'a duk kayan aiki muna da su ba mu yadda kowa ya zo da kayan rekodin ba mu ne za mu yi rekodin ta hanyar mu za a samu abin duk da ake nema insha Allahu ta'ala amma ga tsari kamar haka a nan za a rinka yin sallar isha saɓanin yadda ake yi da sai bayan sallar isha za a zo a za a zo a shirya wurin karatu sai a ɗan kawar da kayan karatu gefe guda da zaran an yi sallama sallar isha za a ci gaba da karatu saboda haka in kai magariba a anguwarku sai ka taho ka zo kai isha a nan sai a ci gaba da karatu karfe takwas daidai zuwa ainihin karfe tara insha Allah. Duk wanda yake da tambaya wadda ta shafi karatun ko wadda ta shafi ko mecece jama'a to ba a yi kaidi ba. Mutum zai iya rubutuwa amma ba mu karɓan wasiƙa sannan ba mu karɓan takarda cikin shafi. So muke kawai ka yi tambaya ina hukuncin yin kaza ko makamantan haka takaitacciyar tambaya da kyakkyawan rubutu za a karanta ko a farko ko a ƙarshen karatu da gwargwadon yadda ya sauƙaƙa insha Allahu ta'ala. jama'ar musulmi muna roƙon Allah ya sa mana albarka ga wannan aiki da ainihin za mu tunkara sannan daga ƙarshe zan yi muku wata ishara mai muhimmanci wannan isharar da zan yi muku mai muhimmanci ita ce Allah ɗaliban ilimi ku sani da cewa duk inda aka tayar makarantar da sunna aka ga za a raya ku to ‘yan bid'a da ‘yan son zuciya su kuma za su kunno wutar fitina ta shubuha da kuma neman saka muku wannan shubuha don ku ku ku matsa sai an bar karatun an koma ana amsa waɗannan shibohin to ba mu yi alƙawarin wannan ba abin da muka yi alƙawari a wannan wurin shine karantar da sahihul bukhari yanzu an fara karatun sahihul bukhari kamar yadda mai ainihin gabatarwa yake gabatarwa yanzu waɗannan da ba su karantar da ku yanzu kuma kowa zai ce to a zo a karantar a zo za a yi wa'azin mako a zo za a yi wa'azin ƙasa a zo za a yi kos a zo za a yi kaza ba dan komai ba dan me yana so ya kawo rikici ne a wurin wannan karatun wai dole sai an tsaya a daina karatun a yi mai raddi to ba za a taɓa mishi ba sai dai in abin ya fitine shi to sai zo ya kawo mana yaƙi a nan to sai a yi operation yaƙi na fata an gane amma in dai dan ya rubuta ne ya ce lallai sai an bashi ansa duk bala'in da zai karma ku kawo mana labari ku rabu da shi dan ya faɗa ne ya ce lallai sai a tsaye da karatun a bashi ansa ba za a yi ba amma in bala'in ya ci shi to in ya kawo operation yaƙi to sai mu koma zamanin tafa balogo mu ma sai mu ce fire for fire ina fata an gane iyakar ta kenan amma maganar jama'a wani ya ce kaza wani ya ce malamin ku kaza wani ya ce karatun kaza wani ya ce markaz kaza wani ya ce kaza a ce mala ya kamata ka yi magana a ya dai mu karantar da ku sahihul bukhari in kuma rabbi ya kama akan kowaye to fa babu sani babu sabo a nan kuma amma a ce wai a tsai da karatun a tsaya a ba wani an san magana kaza da yace a sai ku ce san da albani bai karantarwa da bai nan me yasa baka karantar ba ina fata an gane me yasa da baka karantar ba kafin ya zo yace ka zan ba kyau ko da kyau wanda baka yadda ba me yasa baka karantar ba yadda in ya zo ya faɗi automatically sai a gane ba daidai ba don haka jama'a kun ji wannan ku kwantar da hankalinku wanda bai da kuɗin sahihul bukhari kai ya matsa wa kanshi an samu yan uwa da suke yi photo star gashi nan suna saiwa ɗari da hamsin kaga na ɗari da hamsin ɗin nan sai kai wata shida ana karanta maka shi ai ko na jin a polytechnic ko a jami'a babu handa na ɗari da hamsin da za ka yi wata shida kana ɗiban lacca a ciki ina fata an gane wannan dai gashi nan shine insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu daga fitina ta ainihin sha'awa da fitina ta ainihin shubuhat.
za mu ainihin amsa tambayoyi ne waɗanda ba za su wuce kwaya ɗaya ba ko biyu don lokaci ya yi sannan duk wanda ya zo wurin nan jama'a ya tsaya darul hadisi salafiya da markazul salafiya sun ainihin girka abinci za kuma a ci insha Allah a sha kuma to sai kuma kowa ya kama hanyar gida ya tafi yau za a fara wannan karatun don haka yau karfe bakwai da rabi ce maka anan an yi sallah magariba to za a fara karatu karfe takwas daidai jama'a Allah ya albarkace mu baki daya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum sai tambaya na farko yana ne gaskiyar cewan da ake imam bukhari kafin ya rubuta hadisi daya a cikin sahih bukhari sai ya sallah ya yi dawa ya yi addu'a sai ya ji zuciyar shi ta ta gamsu cewa hadisin daga annabi take yake sannan ya rubuta wai malam ya inganta gaskiya ne malaman duk da suka yi tarihin shi waɗanda suke rubuce-rubuce akan ilimin shi sun tabbatar da mafi yawancin maganganun da ya tambaya a kai wato da ya rubuta littafin bayan ya yi kanikanci ya tabbatar hadisi ya inganta a ilmance shine musuwaddar kenan ya rubuta shi gashi nan ya gyaggyara ya tabbatar to sai ta so sai ya taho ka'aba sai zo ya zauna sai kuma ya fara kwafi littafin to duk hadisin da zai kwafa ya sa a inda zai tabbatar wadda zai danka wa duniya shi sai ya yi sallah raka'a biyu ya yi addu'a istikhara ya tabbatar zuciyar shi ta natsu to sai kwaze shi ana duk hadisin da ya ji zuciyar shi bata natsu ba ko ya ba hadisin ya nemo wani ya sa ya irin wannan aikin ko kuma ya bar babin haka yasa a cikin sahihul bukhari zaka rinka ganin wani wurin ya sa babu kaza sai ka gaba hadisi daga baya ne ya tunanin hadisin bai dace zauna nan ba kuma bai samu wani ba sai ya bar maka babin dan ya bayyana maka abin da babin yake cewa to ra'ayin shi kenan a fikihu amma hadisi ba sai ce akwai hadisin amma bai cika sharaɗin ba ko da ya inganta amma bai cika sharaɗin ba wannan maganar babu shakka hatta abdullahi gwandu ya faɗe ta na'am ki tambaya na gaba yake cewa wai malam yayi bayani dangane da nuska ta sahih bukhari da sahih muslim fa to Allah ya kai mu ran da ba a karanta shi ai duk muna da su jama'a aiki ne wanda na ce muku su malam Abubakar Gumi suka gina mu yanzu aikin ne yake bayyana kamar da kuka ji jama'a na kai shekara talatin a cikin karancin shekarun nawa ina tara zallar littattafai da nusar iri-iri nuskar ta sayi wa musulun ita ma sai an zo fara karatunta nuskar sharhu sunna sai an zo fara karatunta nuskar tirmidhi sai an zo duk littafin da na zo zan fara karantar da ku sai na yi muku irin haka insha Allahu ta'ala domin wancan lokacin da malam bakar gumi ya karantar da sahihul bukhari wannan lokacin ana buƙatar saƙon ne ya iso kawai ba a tsayawa ana ta waɗannan bayanan ba wai don ba su da ilimin ba amma ana son sa don a lokacin ba ta kashi ake da sunna da bid'a yanzu ko an murkushe bid'a har za a iya taruwa a karanta mutane karanta mutane sunna haka za a iya tsaya a yi musu bayanai da haka kuka ji muke fito da waɗannan abubuwan shine fassara za a ce to ai Malam Abubakar Gumi ba su ce kaza ba su kawo kaza ba ai lokacin ana son ne a ɗaga sunnar kadai dan a lokacin bid'a ta yi ƙarfi to amma yanzu an murkushe bid'a da izinin Allah dan haka muna da natsuwa da kwanciyar hankalin da za mu tsaya mai waɗannan abubuwan duk littafin da muka zo karantarwa sai mun bi wannan hanyar da malaman hadisi na farko suke bi insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar wanda yana magana ne akan cewa da kai cewa dare ke fara zuwa kafin yini na'am dare ke fara zuwa kafin yini na'am to idan aka mai haihuwa yanzu cikin dare ya shi yini na bakwai
idan aka yi mutum haihuwa da dare misali yanzu da muke asabar ce to in magariba ce har asuba to wannan kuma an shiga daren lahadi to in zai fara lissafi daga yaushe zai fara lissafi daga lahadi ba daga asabar ba idan ya lissafa daga lahadi sai ce lahadi litinin talata laraba alhamis juma'a asabar sai ya yi suna to a wurin bahaushe ba rikici a nan ba don kuma saboda dama a wurin bahaushe shi asabar aka yi haihuwa zai ce asabar da daddare ne to an yi suna da rana amma inda za a samu batar naƙa da bahaushe shi ne in ya zama haihuwar an yi ta ne yanzu da rana asabar to za a lissafa yini na bakwai sai a ce yau asabar za a lissafa da yau lallai lahadi litinin talata laraba alhamis ran juma'a sai a yi suna shine yini na bakwai haka hadisi ya zo sahihi a cikin sunan abi dauda daga sahabi samura ku karanta littafin tuhfatul maudu daga cikin malamai wasu imam malik ne yake cewa ba a kirgawa da ranar haihuwa don haka ce ba a kirgawa da ranar haihuwa me yasa kuke ce mai dan liti ko me yasa kuke ce mishi dan asabe an haife shi dan asabar da sai ku ce mishi dan ladi tunda an tsallake an fara daga lahadi to tunda ku har za a faɗe shi da alƙinkiyar wannan rana lallai da wannan rana ake kirgawa Allah ya taimaka to Allah ga wata mallam wannan shi kuma yana tambaya ne akan wai ya halatta ya rika aikata wasu ayyuka na zunubi saboda ya rika tuba domin Allah madaukakin sarki ya sanya shi cikin attawabi a'a ai shi tuba ba wai mai laifi ne kawai yake tuba ba wato kuskure ne wannan magana da yake faɗi nuz'a ce sufiya daga cikin sufaya akwai masu wannan tunanin sai ce to tunda baya yin zunubi gashi kullun yana tuba yana istighfari bari ya rinka yin zunubi domin wancan tuban ya samu abin da zai rinka ci dan ga tuba ya tara da yawa yana ta tuba ba laifi to bari ya dan rinka yin laifin dan tuban da yake rinka cin zunubi tunani ne irin na sufaye ba daidai ba ne.
sannan ko malam in iyayen mutum sun kira shi yana sallah shi ma zai iya amsa kiran nasu A'a, ba zai iya amsa ba Allahumma sai in sallah ce ta nafila ɗin. Eh, to akwai wanda suka rubuto kuma suna neman addu'a musamman ga iyayensa ba su da lafiya to muna roƙon Allah ya ba su lafiya su iyayen da sauran waɗanda ma ba su lafiya daga cikin musulmi maza da mata Allah ya ba su lafiya. Na'am, to wannan yake cewa malam yana son dan Allah ne bayanin hakikanin waiwaye maraya
maraya kamar yadda Malam Abubakar Mahmudu Gumi yake cewa shi ne wanda uban shi ya rasu kafin ya balaga daga cikin mutane. Maraya daga cikin dabbobi da tsuntsaye shi ne wanda uwar shi ta rasu kafin ya balaga. Wannan ta'arifin na Malam Abubakar Gumi kuma shi ne mafi yawancin malaman fiqh suka ɗauka. Don haka yanzu ni dinnan da nake muku magana uwata ta mutu, amma yanzu ni ba maraya ba ne. a ƙarƙashin wannan ta'arifin don me na ruba na balaga ba ni buƙatar nono ba ni buƙatar tata ta ba ni buƙatar a sayo min keken wasa na yara na biyu kuma uwa ce ta rasu ko da ashe ina ƙarami ne yanzu in uwa ce ta rasu to har yanzu ban zama maraya ba to amma ga ɓangaren dabbobi shi uwa ce take cefa ne ita take ciyar da shi to idan ta rasu to yayi maraici matuƙar kafin ya balaga ne Allah ya taimaka jama'ar musulmi za mu saurara a nan kamar yadda muka ce karatun fa yau za a fara a bugi karfe da ɗumin shi ina fata an gane gobe na alhamdulillah akwai wata dattijuwa makwabciyar masallacin nan ce to kun ji sunanta kenan ai ku kowa yana da suna kuna da baba salafiya kuna da kakar salafiya kun ga kuma kuna da baban masallaci baban hajiyar masallaci hajiyar makaranta ka ji ba to sunanta hajiyar makaranta ba ta da lafiya mu ne mata addu'a Allah ya ba ta lafiya ga kuma sadaka ta aiko da butocin masallaci tana tawassuli da wannan sadaka akan Allah ya kare ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya mu ne mata ainihin addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya kara mata lafiya jama'a musulmi karshen tuka tuka tuk muqaddimah sahihul